Tukuriniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama wata ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan mawaƙiya Hadiza tantan wakilin sashen hausa a yamai ya samu tattaunawa da wannan mawakin wato hadiza tamfai kuma muna tafe da waƙoƙin da tarera sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ya mai inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da Hadiza Tamfet. Amma dai za ta ƙara gabatar mana da kanta. Ni da suna na Hadiza Muhammad ana kira na da suna Hadiza Tamfet. Mai sauraro zai san ya san wace ce Hadiza Tamfet. Eh, Hadiza Tamfet ba kowa bace illa mawaƙiya ta zamani. eh shi ne kamar sunan grup ina ne tempete di desert sai kuma aka tsaida ni a hadiza tempete saboda a gane ko wace ce hadiza a wani lokaci da kika shiga cikin harkokin waƙa nan eh to lalle lokacin da na shiga waƙa gaskiya eh, da ɗan lokaci kaɗan da tun wajen 96 na shiga shi ba da na fara da waƙoƙin siyasa lokacin ina lakwal eh, ina makaranta ina zuwa lakwal ina zuwa kamar mercredi soir ko kuma ran same di dimash sai mu je mu repeat sai shi ma da siyasa da haka ne na fara sannu sannu har da kwalta ta tsaya yanzu kai na kuma kama mikro <laughs> wato eh, sha'anin wake-waken nan yarin jayi eh, karatun da kike a tanda tabbas haka akai tunda ka san shi abin da Allah ya so annabi sai ce to don ni ma ban yi tsammanin ba haka to inda rayuwa ta sa haka za a yi to shi ne kuma cikin shi ne muke dan samun dan abin da muke dan kore mu ba ku da mu kuda a halin yanzu waɗanne irin waƙoƙi ne kika kike rera a yau eh lalle waƙoƙin da nake rerawa su ne dai eh, a takaice dai kamar ina waƙoƙi bisa kan soyayya kaɗan haka ina yi bisa kan na wayewa mutane kamun bisa kan zaman duniya da yake da sauransu kamar gargaɗi dai haka. Mm. Kin kai shekara nawa kenan kina waƙoƙi gina? To yanzu da a ƙaramin takardar na ce dai na kusa kai shekara da kusan da ashirin haka. Kina waka? Eh, kuma duka waƙoƙin zamani ne. Eh tabbas shi ne ake ce ma tradi modern ko mm. su ne muke yi. Akwai gargajiya ciki kuma akwai zamani. Zamani tabbas haka ne tunda kayan kiɗin da ake mini akwai na gargajiya akwai na zamani. za ki iya sanawa kamar waƙoƙi nawa kika yi daga lokacin da kika fara kawo yau eh to lokacin da na fara kawo yau lokacin da bayan wata kungiya na zauna don haka daga baya dai abin da ya warware na komo sai na kafa nawa kenan wanda nake yi nawa da shine nake buga gaba ba wanda na yi bayan wani gaskiya eh. sun kai nawa kenan ko ba ke kiyasta ba ke san ko adadin su nawa ne ba eh to lalle ni kai a yanzu sai da dan takaita amma ban lissafin su duka gaba daya ba tunda a yanzu dai waƙoƙi na wanda ke gare ni da waɗanda yaro sai da wanda ban yi ba ina lissafin dai suna kai kusan ashirin waɗanda ke gare ni mm. da wanda na gudu da wanda ban gudu ba kuma duka ke kika kirkiro su ko kuwa irin yadda ake na kwaikwayo din nan ne watakila wata wakar gargajiya a juya a maida ta ta zamani kirkirowa ce ina kirkirowa ina yi sannan kuma ina neman taimako ga waɗanda a gaba gari ni fim ake ce ma les animateurs ina neman animator ta bishiyu gaskiya ina son waka bisa kan abu kaza ni ya bani ni ko da daga ke da kai gyara sai in gyara ko ina nake da kanka na nima sai in bada in ci kuma hallo a ƙara gyara tunda shi dai mai mai waka bai tashi ya iya ya iya duka ruwa da kai sai ka nemi taimako wace ce bakan da yarki daga cikin wakokin da kika rera lalle bakan da ta ita ce wanda na yi eh, da sunan su ya ana ce ta shi ma soni masoyin da na yi shi saboda waɗansu sun yi waka ne akan gajijiyu ne kuma sai na ce to me yasa ba zan rera ba akan dogage ita ce bakan damiya ta dai waka ita ba su kan dogo na yi ta sai dai mata titir yan soyi masoyi waka ce ta soyayya zuwa ga masoyi ko kuwa ya ne aka yi abun har kika tsaya tsara wannan waka eh wallahi zuwa da dai ta na yi ta ba dan wani wani masoyi na bane ba kowane a'a kawai dai al'amarin duniya ne kawai ni ma na tsara wani aka yi gajere nake so haka nake so miji na gajere ni ma sanai na dogo eh shine sai ma a riran sai da ce so ni masoyi saboda za ka ga gajeren suna jin daɗi suna tuma suna jin daɗi don ka ga inda godogo yake ya ina gajere ya gani saboda shi da su ma dogagen da saboda su ji daɗi su san da wannan tsayin na su ma an yaba shi sosai eh, in gajejeru na jin daɗi su ma dogagen su ji daɗi saboda shi ne. to Aliza ina maganar iyali. eh to lalle na yi zama cikin ɗaki na samu yaro ɗaya amma bai zamna ba sannan kuma auren shi kuma Allah sai wa da yi. lokacin da kika ware wannan waka baki samu damuwa ba wancan wajen gida wajen iyaye haka ko kuma dangi da ke ganin shiga harkar waka ko wani kaɗe-kaɗe abu ne da bai cancanta ba al'ada eh to ba a ce ba a rasa samun matsala ba sai dai ni matsalar tawa kaɗan ne ce tun da ni wajen yin nina ne na samu ɗan matsala shi ma kaɗan wana ɗaya shine ba ya son waka ya ce in bar waka saboda me zan waka bayan sarauta ne bai kamata ba a yi waka na ce a'a wannan destin ne Allah ne ya kawo shi da ayi ba ni da ni wannan kayan sarauta ban ɗauke su wani abu ajiya ne dabra ni mutunci kamar kowa don ka destin ne tunda Allah hana in shiga biro in kama dole ne sai na zo na kama mikro ba ni gujin abin da Allah ya kama ni. shi kadai ne ya bini tsaye in ba shi bane iyayena duka kowa ta aiki Allah sa albarka da farko ba ni na dariya na ke ce kuna zuwa roƙo kuna komawa ce shi eh mun ta wurin roƙo in za ta ce ba mun za mu wajen roko ya ce to Allah ba da sa'a ya ta haka amma wallahi ba samu matsala da kowa bane irin wannan ba samu wallahi shi kadai ne shi ma ba ta nisa bai bari abin da Allah ya kawo tunda ko na ma music suke to ya iya wa zai taruwa akwai wa mu guda shi ma na na music yake yi amma yanzu Allah mishi cikawa akwai na biyu duka music suke suna rawa suna waka yau ne kuma gani ina yi to kenan abun da gaskiya ne abin da Allah ya kawo mutum bai gudun shi turub din da kike jagoranci ta San Francisco Desert bayan bayan ki kamar mutum nawa ne waɗanda kuke aiki tare eh lalle muna kai goma muna kai goma makaɗa su biyar ɗan mata su biyar kenan ce ta maza da mata da mata sha Allah ce ta maza da mata jimin da to ya harkokin ke gudana to harkokin sai a hankali tun da yau gaskiya waka dai inda ita ce zaka dogaro yau da gobe gaskiya akwai wahala akwai wahala saboda surtu muna niger gaskiya mawaka ba samun tallafi da kama a ce da sauran kasashe eh, ake kama musu bisa kan waka in ka ce ga abin da za ka yi ka samu wani commerçant ko kuma wani mai hannu da shuni dai ya kama maka ya ce maka ah, bari ina zuba kuɗi na a cikin wannan aikin naki in samu nima in samu wani abu parce in kai haka nan kai ma ka samu to ba mu samu haka nan a Nijar gaskiya akwai matsala akwai matsala daidai eh, san ba a rasa ba aka dan samu wani abu aka ce akwai wani kwasar a kiran ka a ce a baka wata shika ɗari biyu wani wata ran da kyatare kake kai ma san kisan mil wani gaskiya a Nijar akwai matsala wallahi. Har yanzu su kasuwa ko kuma waɗanda dai ke da ɗan abin hannunsu ba su fahimci mahimmancin zuba jari ba cikin harkokin al'adu musamman wake-wake da kare-kare. Gaskiya ba su fahimta ba. akwai matsala nan wajen na taimaka jibi suke kamar in ka yi investir cikin music kamar dai ka saki hanya addini ne kamar ba wani ke ba haka bane malami na wa'azi a saurare shi wata ranka ga magana nan da yake hudi ba a saurara ba kai waƙi ka ɗauko shi magagan da yake hudi kan mai da awaki kana waɗin su yau mutum ya fara saurari ka ga saurara yau gobe ma ya saurara shi ma ka sanu sanu ya fara saurara abin da ake ce wannan kenan mai waka ma kamar mai wasi kamar wasiƙa ce sako ne yake kai kamar wani malami yake wa'azi amma ko da yake a cikin waƙoƙin mu ma akwai waka gaskiya suna ne waƙoƙi ba na ba tsaba waka ne wanda za a rera ne a saurari mutum a san wallahi magana kwarai sai ke wani mai ma'ana ita ce waka talauci da sannu sannu ka ji hankali ya komo a shaka gane wacce take cewa ko a kare ma wani ke cewa a lokacin magana ta malamin nan ta aka mai da ta kaga an saurara kenan kuma an ci gaba wani ya je doka wani kuma Allah ta rushe kare ga shi eh, na tar da ke anan cibiyar da kira fpm inda nan ne eh, cibiya ta mawaka inda ake ayyukan bunƙasa mawaƙoƙi kaɗe-kaɗe na zamani da na gargajiya ehm, shin yaya shi wannan santar ya zuwa yanzu kuna samun wani amfani ko kuma kuna cin moriyarsa kuna samun ce more su ɗaya ne kamar wanda ka zo ka iske mu ciki ta ɗaya ce more ta tunda duk wanda ya zo in aka ce za a zo a self da artist watakila wanda ke cikin kullum aka zo an iske shi more ke da ni dai ban da shi da ni dai self to a ce da ta shirya wani abu ko kuma ga abin da ta yi ko wani gaskiya a yanzu dai ba komi ni tun da shigo cikin ta ban iska ana wani abu a ce gashi da an yi self payment da an san da gida ne wanda yake gidan mawaka ne da makaɗa kuma ana ba da horon eh, music a ciki shi dai ne muka sani fi fisbillah amma dai kamar a ce dai da wani abin da ya saya ya bunƙasa ka bunkasa ka kai a babu gaskiya babu ba sa shiga gaba haka domin su muku hanya don samun ci gaba ko kuma samun wani aiki eh, na kaɗe-kaɗe irin na shirya wasanni ko nan birnin ya mai da dai sauran sassan kasa gaskiya mu dai anan dai akwai matsala wannan gaskiya akwai matsala mu da mu gani ba to ba mu ba mu da muka zo daga baya ko na farko ba mu ji ba inda aka musu ballantana mu kenan haka dai ya zama dai gidan ne da ya zama bai kamata ba a bar shaka haka nan dole ne ka zo nan kuma tana za a sani ka ne dai kawai da yan ziyara yanzu in da saru suka zo daga wani wuri aka zo ana aka ta SFN ana zo a SFN a zo a yi ziyara cikin ta gaskiya ba shi ba dai mu dai kai bango ko ba dai daga ma ba su ce wani abu ba Allah mu to a haka ya za a iya kwatanta makomar eh, mawaka da makaɗa a nan Niger To gaskiya mu kun mawaka kai da makaɗa nan wurin a Nijar dai gaskiya ministar sai muke bugun gaba da ita ita kuma dai kai al'amarin nan dai sai dai Allah taimaka. Abu ɗaya ne association da agare mu ta anasim ta makaɗa da mawaka kungiyar mu ce ta makaɗa da mawaka ita ce yanzu kai take so ta tsayin daka ta samu da za ta yi a samu artist a tar da mawaka da makaɗa su samu su ma su ɗan more abin da suke yi ita ce kaɗai da yin tsayin daka shine yanzu muka fara ayyukanta mu ga wanda Allah zai da mu amma in ba shi bane a Nijar da kai gaskiya babu wanda za mu kira mu ce haka dai ya bunƙasa ko ya mun wani abu dai na artist da sun ji daɗi babu koma ga hirarta da sirri. ma kuma ai gwamnatin Nijar eh, na da wani sashe da ake kira ma'aikatar eh, raya al'adu wato minister de la renaissance culturelle shin wata irin gudunmuwa ko kuma wani tallafi ne eh, wannan ma'aikata ke baiwa kuma makada da mawaka namu na cikin gida mu da ba mu gani ba wala ba mu gani ba ni so ɗaya lokacin da zana album ina aka ce mai malamu kai za a bada da muka shi da aka ce za a bada shi ma ba ba ne a gaskiya ni shi da aka ba mu <laughs> yalla da tuba kada abin da sai a hankali shi kadai bai taka kara kara mutum da ko ko ko ko ko me yake da suna <laughs> ko clip bai yi <laughs> kudin da aka ba mu ko clip ba su ka gani idan mu ba mu ce ana tallafa tun da wa'anda ake tallafa ma wata kila ana tallafa musu budai mawaka da makaɗa dai na nan wani ba wanda ya je ya ce ya samu abu kaza watakila sai nan uwan mutane ne amma mu da mu sani ba artist kullum kuka suke babu wanda kake gani sai baka alhamdulillah babu shi kun taba haduwa haka ya ku ya ku mawaka da makaɗa na gargajiya da zamani domin tunkarar gwamnati da irin waɗannan matsaloli wallahi an shayi an shayi an sha tunkarar su amma sai a ce ku je za a diba a gani a ga kakin ku ko a gane ku je dai za a diba ne ku je za mu gaba da za a yi haka ne a afi sun gaishe haka ne wallahi hadiza tamfet bayan harkar waƙoƙin nan akwai wata sana'a da ke ko kuma wani aiki na daban to gaskiya ni ba harkar waƙa san ba a rasa ba aka samu dan wani abu an muna dan jujjuyawa saboda zaman ban za ka yi an muna dan su kaɗan kaɗan kasuwanci eh muna dan kasuwanci kaɗan kaɗan abin da bai ta karaya karaya ba dan saboda da a zama jira tunda music in ba wata ke ba haka suka ce ka samu wata rana kuma cikin wasan kwaikwayo in ana yi ana kira na ina zuwa ina yi da ina harka wasan kwaikwayo ina zuwa ina yi wani tsare-tsare haka in ya tashi aka ce to a nemo su cikin wanda ake nemo a lezex ana nemo cikin su ka dai shi amma dai haka dai mutum ya zauna dai ka dogara dai ga wakar dai inda Nijar sai wallahi baka samu ba sai ka gama da wani abu ba kwa zuwa irin wasannin da ake yi na kasashen waje ke kin zuwa kasar waje eh, da sunan waka eh to na taɓa zuwa daidai ba nesa ba kudan nigeria ne na shi da yayi su biyar eh, shi ma hakan ga eh, kamar ana wata wani babban wasa haka can a nigeria ko wani shirye-shiryen wani bukukuwa nasu suna invite don ka wanda ya san ka ne ma shi ma sai ya ce ni turku kaza nake ko a tambaye wani ya ce wace turku ka sani sai a nemo mu eh, katarin Allah sa aka katari da rabonka ne sai a nemo ka katai na ta yi faraku shi ma wajen wani evenement na festival na mata benin eh, na je su biyu sannan kuma bayan shi na taba zuwa shi ma da ba wannan ba da gurfi ina bane na ta yi eh, france tare da wani mawaki luzu ne amshe nake mishi muna yin rawa na je tare da shi shi ma dan dai ya gare aiki ya kusa zama iri ɗaya sai da shi ya neme muka je amma shi ma dai Allah rasuwa shi ma ya dan jima da ya kwarfi shi ma dai. Kenan wani lokaci kuna aikin haɗin gwiwa da sauran mawaka? Tabbas da mu duka ɗaya ne yau in na yi bukata ina da wani abu ina cewa sai in nemo ni ma wanda zuciyata ta kwanta gare shi in ce ka zo kama mini mai kaza sai muna haɗuwa kuma wata muka tashi artist ana iya aiki ki ɗaya a ce kowa ya zo ya samu shi ka gani sai a haɗu a yi a taimaka mu juna. saboda lokacin eh, wani lokaci yayi da aka yi yin wasu shigo Nijar aka ce ya za a yi afsa suka ce to a taru ai waka daya sai a je a yi wasa babban wasa a je a je kes abinda duk aka samu a tattara a ba bayan Allah wannan an yi lokacin kuma da aka yi yaƙe-yaƙen nan na mukin sojawan gama akwai shirye-shiryen da aka shi ma an yi shi aka tallafa ma waɗanda suka bar iyalansu barayu ka gani kenan mu ma artist fisbillah muna da solidarity muna da kama juna muna da son juna duk wani abu ya faɗo ana taruwa a yi kaga ko na ruwan gara aka yi ƙungiyar da ta ana ce maka shi ma aka ba da eh, sanarwa cewa duk wanda adda abin da duk Allah gore mishi in riga ce in zani ne in atan wace in mami ne da in ma ce a taimaka a basi basu ministry lalle ko mun yi iyakan namu ko mun aka musu wasu kuɗi suka bada aka sai abinci aka ba mutane kaga kenan artist ma suna da hanyar da suke iya taimaka ma wasu labari mana yaya annobar corona ta shahi harkokin wasanni harkokin wakoki kada-kada da dai makamantansu. Ta kara babban magana kenan ai ta corona ne ita ce dai ta ƙara dukushe mu ita ce ta kara sa hayo da ba mu ke gaci mu ba face tun wannan lokacin sai kungiyar da nake nana ta maka ta anasin ita ta yi tsaye suka je wajen minista suka ce mishi yaya ni harka namu na eh, na makaɗa ba da mawaka yace zai ji ba ga ko a abin da kai dai ya shiga kamar wasa-wasa na gaba gare mu suka wuce sai can wajen manyan don ka an tuka suka je can aka ba su orinta insha Allah za a ba artist abinci shi a wani lokaci an yi rabon abinci aka ba da hatsi da masara an taimaka masha Allah aka ba su hatsi da masara wasu kuma dawa ma suka samu aka ba su buhu biyu daga baya kuma aka sake ba su hallo buhu biyu da rabin wake eh, da sako daya mutum biyu su raba don ka wannan an yi ba basuwa biyu har yanzu dai suka ce dai akwai sauran daya muna saurare har yau dai amma duk da wannan dai mu da kin samu a ba ai na samu mana a to dalla shi kina aka ba su mu duka aka ba gaskiya ne an ba mu to da nima na samu fisibi mu ma muka shi wajen rabon kuma a yanzu ma in aka ba du hallo mu ne za mu shiga gaba wajen rabon wannan abincin eh mun gode kuma wani muka ce mun gode amma ba wannan bane isasshen namu sun muke a kula da mu a san da mu a san da wallahi artist suna wahala ba ba da abinci ɗaya wani aka shi abincin nan bai san ma me zai sa suke shi kadai ne kuma in ya je dan sai da ya ce samun abu kuma har loka ga wani shaidan zai zama tun da hatsi shi ɗaya shi bai ciwa saboda Allah a dai kara tallafa ma artist wanda zai yi tashi ya tsaye da kanshi fi su ya samu ci da kanshi. shigowar annoban nan da farko an tsaye da dukkan wasu abubuwa na wasanni uh, aure ke an takaita yawan mutanen da ya kamata su hallara balantana a samu a yi wasu wasanni shin yaya wannan abun ya shafi ina nace maka gurguntar da mu ba shigo wannan abun hannun ka shi yasa kowa ya koma gida da zama dole in saka koma yan sana'a ka ta bakin kofa ka samu wani abin da zaka samu ka ci da iyalinka in ba shi ba shi ke sai kaga mutane wanda ba da hankuri yau yana bakin kowa gidan wani yana bakin kowa gidan wanci bai yi wannan al'amari gaskiya ya halaka mu sosai sosai ya halaka mu yau ba mu ba wai ba mu mawakan ba yan kasa duka ya gurgunta su tun da aka ce ba a taruwa jama'a ai a rage ta sai da Allah ya taimaka da farko kina maganar eh, aikina waƙoƙin siyasa ko kuma da su suke ka fara ga shi halin da ake ciki a nishiyar ana kafta eh, gudanar da manyan zaɓuka a wannan ƙasa menene abin da abubuwan da kika yi tanadi don ganin cewa eh, za ku mawari dukkan abubuwan da ke tattale da yakin neman zaɓe To, wannan kuma al'amarin harkar wajen siyasa ce sai dai bin wata Allah ba mai rahusa. Shi kenan abu da zamu iya tiya tsalle. Da shirye-shirye mun yi mun jira yanzu muna jiran kawai a yi lansai. Da an yi lansai to lokacin nan ka gani kuma da yi ga mai doki. zai tashi kenan. <laughs> A to lalle ka wanda ke harkar siyasa ka san dai in aka yi dole ne za a samu a cikin da nake shine dai hallo dai wajen gwamnati zan komo. Dan Allah dan annabi gwamnatin Niger su kula da artist. Yau ga shi na yanzu siyasa ce zata zo kowanne ne mai shi wanda za a je bidan abu ya ji kusan ta zai neman takar zai je takara neman kujera nan ta zama dole sai da afis yau ba a rera ba aka wake ka aka yabe ka ko da baka da halin kwarai ana sai mawaki ya mai ka tas ya wanke ka kuma a ga haka nan mutane su bi ka saboda waka da ake maka ana ana yabon ka kaga mutum da wani ba su san mutum amma saboda rera mai waka da ake ana wanke shi kaga sai ka shiga ran mutum ya so ka kuma gobe ran zabe shi baka zabe inda rabon wannan wannan qur'a ta shi za ta baka ka samu kenan ya kamata a ce gaskiya su ba mawaka darajar su kuma su taimake su saboda Allah da annabi a taimake mu artist a wannan abun da zai samu samu wanda abun da za mu ci da kamar kamu yau aka muna wani abu babba a ci gayanan nan na artist ne sai kuka ga dama to wallahi babu mai kara kukan cewa ya zani karen sannan hallo su ma manya-manyan kudarsa yau addini bai hana komi kuma shi abun da za ka sama ka saurare shi da kyau sai ka ji in ya umarni ka kai da shi in umarni ka baka bari mu da kan mawaka da kanka muna ganin laifin juna bisa kan muna wasu na waka wadda ta batsa amma duk mai waka ta kirki sai ya kai maka kaji kaji abin da nake so in yi kai eh, kaji kuma sai ya ce a ah, kai ni wala ba da kuɗi to dan Allah dan annabi su taimaka mana saboda gwamnati ta gaza su kuma da ke da hannu da shi ne in muka je wajen su su ma sai su sai mun ba su iyawa dole mu komo mu zauna wuri daya kullum muna nan gidan jiya noman goji. to malalla na gode hadiza tafet. wannan sati don haka nan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku ai wuta ƙarshen mako lafiya.